Uh, in muka duba cikin tsarin mulkin Najeriya kashi na ɗari ɗaya da arba'in da bakwai ƙaramin kashi na ɗaya an ce shugaban ƙasa zaɓaɓɓen shugaban ƙasa shi ne zai ce ga adadin ministoci da zai naɗa a tarayyar Najeriya. In ya tashi zuwa naɗa wayannan ministocin na tarayyar Najeriya ɗin ya kamata a ƙarƙashin kashi na ɗari ɗaya da arba'in da bakwai ya tabbatar akalla in dai zai naɗa ministoci su kai kamar talatin da shida to akalla a samu mutum ɗaya daga kowane jiha na Najeriya wata ɗan wannan ƙasar abin tsarin mulkin Najeriya ya faɗi kenan Hajiya mai. To a saboda haka ya yi daidai sai shi kaɗai shi kaɗai kenan tsarin mulki ya ba ikon naɗa ministoci shi kaɗai raɗin kanshi shi zai zaɓa ba shawaran wasu ba. Eh to to yusi in za mu duba abin da tsarin mulki ya rubuta domin ni na duba tsarin mulki daga farko har zuwa sa. mu ajiye shi side by side ko bangare bangare da yadda gwamnoni suke nada kwamishinonin su a ƙarƙashin kashi na ɗari ɗaya da da biyu na tsarin mulkin Najeriya. Nan ma aka ce gwamnoni su ne kaɗai suke da ikon naɗa kwamishinonin su. Amma in za a koma shin menene mutane suka ga ya kamata a yi domin a matsayin shi na shugaba mai cikakken iko eh tsarin mulki ya ba shi iko ya haka kamar yadda aka ce to shin saboda jama'a sun zaɓe shi nan da can in aka ce wa'yansu sun kawo masa shawara yana da dama ya ɗauki shawararsu yana da dama a ba zai ɗauki shawararsu ba amma in za mu tsaya karara mai fasara abin da tsarin mulki ya ce yi, to shine kansa kaɗai tsarin mulki ya ba shi iko ya zaɓi wanda yake ga zai zama ministan tarayyar najeriya ba tare da an tilasta shi a ce ga wanda zai ce dole sai ya karɓi ah, naɗi daga hannunsa ba